جاهد لهذا ودال عن جهاده الى الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يوم عشرين هدوء رمضان في جرف الله أن صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ليل الهدوء تتلاتين جامد وما يوم أوتهم كلي في بوالنسخة الى في دقوم شعبه Allah mai girma da ɗaukaka ya haɗa mu a wannan masallaci na kuna yin babu rubayin domin ci gaba da tafsirin littafin sa mai albarka. Tafsirin mu yana gudana a ƙarƙashin aya ta casa'in da uku a cikin suratul Nisa. Qala bismillah. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء قاتلا فيها فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وغضب الله عليه ولعنهم وأعتدهم عذابا بسم الله الرحمن الرحيم jiya mun yi bayani akan tafsirin wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadar mutumin da ya kisan kai da gangan ya kashe musulmi da gangan ya tanadar masa da azaba kukan azama guda hudu. To, daga cikin azabobin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa jaza'u jahannamu khalidan fiha. To mun ji bayanin da malamai suka yi game da abin da ake nufi da khalidan fiha din. Da kuma fassarar da malamai suka bada. Da kuma shin idan mutum ya yi kisan kai da gangan zai iya tuba kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tafi tubarsa duk waɗannan bayanan mun yi to bayan wannan ayar da wasu ayoyin alkur'ani akwai hadisai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsora a game da zubar da jinin musulmi akwai hadisin hadisin da ya shahara da hadisin sama'il mubiqa hadisin da ke bayani akan wasu zunubai guda bakwai wanda suke halakar da mai yin su tun a duniya sannan idan an tafi lahira su kai da shi ya shiga wuta al-imam al-bukhari da al-imam muslim suka rawaito hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqu sab'a al-mubiqat ittaqu sab'a al-mubiqat ku ji tsoron ku guji wasu zinubai guda bakwai masu halakar da masu waɗannan zirbai duk wanda ya mutu yana yin su to ana ɗaukar a matsayin halakacce tun a duniya in ya ci gaba da yi bai tuba ba ana ɗaukar a matsayin halakacce asabul mubiqa manzo Allah sun alaihi ya lissafa daga ciki ya yace ashirku billah abu na farko daga cikin su shirka da Allah kada Allah subhanahu wa ta'ala da wani a cikin bauta kuma abin da zai sa mutum ya ƙara gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa da alƙur'ani da hadisin annabi sallallahu abu ɗaya ne a wurare da yawa Allah subhanahu wata'ala ya haɗa kisan kai da shirka a ayat da muka karanta jiya ta suratul furqan Allah ya haɗa cikin sukkokin mummunai babu shirka babu kashare والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا kisan kai da shirka manzan da su mai fara faɗin shirka daga cikin wasihir da tsari tsari yana cikin al-samamul ko sihir shi ne da hausa tsari ko asiri yin wani abu na gogoro ko dabu shi ne asihir yana cikin al-samamul bayan waɗannan sai manzo Allah sama yace wa qatlun nafsi allati harrama Allah illa bil haqq sannan bayan shirka bayan sihiri sai kashe rai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta a kashe shi in ba da gaskiya ba waɗannan suna cikin zunubai guda bakwai wanda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya lissafa su a cikin as-sab'ul mubiqat wato zunuban da suke halakar da masu su kuma sannan za ga cikin wutar da jahannama sannan manzo Allah sun sallallahu yana faɗa yana cewa kibabul muslimi usukun wa qitaluhu kufr zakin musulmi fasikanci ya kasta kuma a kashe shi kafirci ne amma kafircin da bai fitar da mutum da musulunci ba kafircin da ake kira masa al al azali kafirci ya kasu gida akwai al al i'tiqadi akwai al al azali الكفر الاعتقادي كافر شيء عقيدة إن كافر فرعون إن Hamada, in إن كافر قارون إن كافر أبو لهب أبو جهل wannan shi ake kama sa al sannan sai al-kufru kafirci na aiki me yin sa zunubin sa mai girma ne zunubin na ɗaya daga cikin kaba'irus zunub amma kuma bai fita musulunci ba a cikin ahlus sunna wal jama'a to yaƙar musulmi a kashe shi kafirci ne amma kafirci na aiki kafircin da bai fitar da mutum daga musulunci ba amma da za a nuna ma mutumin da ya aikata wannan zunubin iyaka alhakin da ke kansa to zai tsorata ya firgita sannan manzon sama ya tsoratar da mu yake la tamtiku ba'di kuffaran yadribu ba'dukum liqaba ba'd kada ku dawo bayan na rasu ku zama kafirai bayana sashin ku na kashe sashi sashin ku na kashe sashi kan ku zama kaman haka manzon da sama na ba da umarni wannan bayanin manzon da sama ya yi sa ne a kutubarsa wadda ta kasance kutuba jami'a kuma shamila kuma kutuba fitaliya kutubar da ya yi ta ban kwana ya yi ta a filin arafat sannan ya yi kutuba a mina a shekarar da ya aikin hajjin ban kwana shekara ta tara bayan hijirarsa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a cikin abin da manzon sama ya mana wasiya la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd kada ku dawo bayan na rasu ku zama kafirai ku kauce tsarin Allah sashin ku na kashe sashi cikin abin da manzon sama ya hana muke amma cikin bala'o'i da musibin da musulmai suke fama da su yau a duniya akwai kashe junansu kashe junansu kamar yadda na faɗa jiya duk mutanen da ake kashe-kashe a Asiriya da Masar da Iraq musulmai ne fa suke kashe musulmai musulmai ne suke kashe musulmai wasu musulman kafirai ne suke ba su makami in ko ba su ba su makami ba su ba su kuɗi su zuga su su kashe ‘yan uwansu musulmai. To akwai bala'in da ya fi wannan. da sama ya mana wasiya ya ce kan mu dawo bayan sa mu zama kafirai sashin muna kashe sashi. Sashen muna zubar da jinin sashi. Sannan shi zubar da jini, Ganin jini na sa a zubar da kuma wani jinin. الشيخ محمد حسان na cewa ru'yatu dami yusiru dama ganin jini na dawo a sake zubar da wani jinin me yake nufi yana nufin idan aka kashe wani dan uwansa ya zo ya ga an kashe masa shi ma zai nemi ya kashe wani shi ke nan fitina ta a tsakanin al'umma to musulunci ya tsoratar da mu qur'anan wa sunnatan a game da zubar da jinin ɗan uwan mu haramun ne musulmi ya zubar ɗan uwan ya zuba jinin ɗan uwan sa sannan manzo da sama ya faɗa a wani hadisi yake idan taqal musliman bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi nar idan musulmai guda biyu suka haɗu suna yaƙi tsakanin sunansu musulmi na yaƙar ɗan uwansa kowa ya zara takobi kowa ya ɗana bindigarsa ga ɗan uwansa to idan ya rashin sa'a ya kashe ɗaya dukkanin su da za su tafi ranar lafiya sai wannan ya ɗaure makwakwalan ya ɗaure kwakwalan sahabbai ya ɗaure musu kai sai suka ce ya rasulullah hadal qatil fa ma balul maqtul ya ma'aikin Allah mun gane ne wanda ya kisan kai mun gane hukuncin sa hukuncin sa addini idan ya ci ya ci burinsa ko ya kai da burinsa burinsa ya kashe ɗan uwansa musulmi to kuma ya kashe shi to amma malul maqtul shi ne wanda aka kashe mai hukuncin shi shi ne ji ake shi da wuta qala fa innahu kana harisan ala qatl sahibi ai shi ma ya shiga ne da buri in yi rashin za a yi kashe dan uwansa burin ya kashe dan uwansa to da wannan niyyar tasa Allah zai jefa shi da wannan niyyar tasa shi yasa malamai suna lissafa wasu abubuwa suka ce Allah zai kama bawa da niyyarsa idan bai zartar da wannan abun ba sai a wasu abubuwa daga ciki mai akwai wannan ya yi niyyar ya kashe ɗan uwansa sai shi aka kashe shi to Allah zai masa azaba saboda wannan mummunar niyyar tasa sai ya kashe ɗan uwansa sannan akwai ne akwai mutumin da ya niyyar ya je banna a aikin hajji niyyarsa ya je aikin hajji ya tata to ko ya je bai yi satar ba wannan niyyar sai Allah ya kama shi da ita ya je aikin hajji da niyyar ya aikata wani abu mummuna to ko bai aikata wannan abu mummuna ba Allah zai kama shi da wannan zulubin da yi wa man yurid fihi bi ilhadin zulmin yusibku azabin sa'id duk wanda ya nufi ga ɗakin Ka'aba ya yi mummunan nufi ya yi ilhari ya ƙetare iyaka ya kawo ɓanna a a Ka'aba to sai Allah madauki zai ya kona shi. To ka mu mu ji a ranmu cewa za mu haɗe ɗan uwanmu mu kashe shi. Sannan manzalar su ne ce fatul mu'mini a azamu inda Allah min zawalin duniya. kada musulmi a wurin Allah ya fi duniya nan ta tashi zunubinsa gara duniya ta tashi ya fi sauki a wurin Allah da a ce wani musulmi ya zo ya kashe ɗan uwansa musulmi musulmi ya danganci ya zo ya kashe ɗan uwansa musulmi to gara duniya ta tashi a wurin Allah duk duniya ba ta da amfani sannan manzo Allah rusul yace lan yazal al muslimu fi fushatin min dinihi ma lam yusib dam musulmi ba zai gushe ba yana cikin yalwa a cikin addininsa na musulunci matuƙar bai ne ya da wani jinin da bai halatta ya zidda kana cikin musulunci kai musulmi ne tattashe har sai ranar da mutum ya nema ma kansa ka tattaba ya je ya kashe ɗan uwansa musulmi to daga ranar bala'i ya kama shi sannan manzan da sallama ya faɗa mana wani abu mai ban tsoro a wani mayu ba, bai nan nasi yawm al-qiyamati shi jima'i kitabun farko da za a fara yi tsakanin ɗan adam da ɗan adam shine ji wane ya kashe wane a zo a masa hukunci ya kashe wani a zo a masa hukunci wani ya kashe a zo a masa yanzu mutanen da suke zama sanadiyya su sa bomb a kashe mutane ɗari kaza a kashe mutane dubu kaza a ranar lahira mai zan je su faɗa ma Allah in mutum na kirarin shi musulmi ne wai mai san hakikatan ba ne bai ji su ba ne ba a karanta mashi ba bai karanta su ba ne kuma mafi takaicin abin mutum ya zata cewa addini yake ma aiki shi ne ku zama bala'i mutum ya ɗauka cewa addini yake ma aiki in yi haka ba lada zai samu in yi haka ba shi ɗan aljanna ne in yi haka yana ganin zai tashi a ƙarƙashin tutar na na سيدنا خالد بن الوليد هو حمزة بن عبد المطلب حمزة بن عبد المطلب شيء سيد الشهداء duk wanda ya mutu ya shahada ranar lahira to zai tashi a kashin tutan sai na hamza radiyallahu ta'ala an to me wannan aƙida ko yana da san zai tashi a tunan, sai na hamdu to da dole ne musulmi ya fahimci halin da yake ciki a kuma musulmai da suke yin irin wannan suke da irin wannan tunanin su sani ma ba riba musulunci ba ce riba kafirai ce kuma so tari kafirai su suke shirya irin waɗannan abubuwa su haɗa musu sai su zo su shiga ciki wani ya sani kafirin yake ma aiki za a bashi kuɗi a ce ga abin da ake son yi kuma ya je ne ya kashe ɗan uwansa musulmi a bashi kuɗi shi ke sai ne wani kuma shi ne sani ba ko kuwa fahimta ya samu irin yadda kawalijawa suke tunanin aiki suke ma addinin Allah aiki suke ba musulunci musulunci suke tarewa shi ma sai zo irin wannan mummunar fahimta akwai matasan da aka same su lokacin a kasashen larabawa irin wannan tunanin nasu kenan gani suke yi duk malamai da suke karantar da addini ba komai suke yi ba ɗaya daga cikin su yake cewa mu mun gaji da malaman da za su zo su zauna suna karantar da su aila da tsarkin bayi da yadda za a wanke bayan gida da yadda za a yi tsarkin maji da yadda za a yi tsarkin bawani su sun gano su je su dana bom bom ya tashi shikenan da su shikenan suna ganin sun yi shahada hari da. ƙarshen ba riban musulmai ba ba musulmai suke samun riba in a ƙasashen turai ne ƙara muna na fahimta ake ma musulunci sannan bara an ƙara munana ma musulunci fahimta ƴan uwanmu musulmai da suke kasashen turai da suke cikin ƴanci da suna addinin su sai zama an tsangwane su gwamnati da tsangwane su ƴan ƙasar tsangwane su duk inda za a gansu shi kenan sai a gansu a rika zagin su wasu ma a cuce su ka ya waje ma ƴan uwanmu musulmai masu guguwar fahimta su ji wannan bai ci cewa ba riban musulunci ba ne wannan musulunci yana da tsarin sa na jihadi yana da tsarin sa na yaki waye za a yaƙa waye ba za a yaƙa ba jihadin nan yana da sharinta yana da dokoki yana da hukuntai yana da ilimi yana da mabahiya sai mutum ya karanta su sannan sai sai kuma da jagoran da zai shugabanci wannan yaki jagoran nan ya kasance musulmi ne shi ma kuma ya kasance bawan Allah ne tafiyi ne shi musulmai sun yi ijma'i akan shugabancinsa sai ya ba da oda a je a fita a jihadi وتجدد من قبل بأس كاي الحال سجلنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه هنا لو سمجنا بضيل أوى يجد وإن من وطرات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها تبقى الدم الحرام بغير علم لكن أبو هو الذي وأن أمر مسلم في مسجد بيتا وأن تجد مسلم أبقى حتى كان سعد جنسا a cikin su ba zai iya fita ba har abada shi ya je duk da jinin dan uwansa musulmi in ka aikata wannan to kama kanka da baibayi ka sa kanka a cikin wani ɗaurin da ba za ka iya samun kwancewa ka fita ba kashe musulmi bala'i to shi yasa musulunci a cikin hikimarsa sai ya ba mu ka'idoji da matakai waɗanda za a ji domin idan aka bi waɗannan matakan su zama kwata-kwata ma musulmi ba zai kai inda zai yi tunani ya kashe kankuwansa musulmi ba. Wanzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la ya hindu bi musulmin an tu'awwi a musu ka tsorata ɗan uwanka musulmi ba ba a yi da shi. Tsorata shi. Shi ya sa malamai suka ce ƙaryar da ake yin ta ta watan Afrilu kalliya da tsorata mutum a bugo masa waya ana kuka a ce ai wane ya mutu alhali ƙarya ne ko kuma a jefa masa wani abu a ce ban tijin roba ne ya zata ban tijin da ne haramun ne wani na farko da shi ƙarya haka suka kira shi ko every food kadban ibri haka suke zuwa da larabci kadban kan ƙaryar watan afrilu a tsorata nan uwa musulmi sai bayan ya gama kuka an ce baban shi ya mutu ko baban ta ta rasu shikenan sai kuma daga baya sai a na ana da dariya ko a yi masa kek a ce baban shi ya mutu tun zai wajen bai halatta musulmi ya tsorata ɗan ta musulmi ba ita ne an akbar ya yi jin a farko ya faɗa mana wa takhwibihi fi ghairi haƙƙin shar'iyyin tsorata ɗan uwa musulmi ba tare da wani haƙƙi na shari'a ba haƙƙi na shari'a ya halatta ka tsorata shi ka tsorata shi ka tuna masa lahira ka tuna masa girman wutar jahannama da zafin ta da kowane mutane da suke yi ya halatta mutum ya wannan. sannan ya halatta mutumin da ya zama maballaci a tsoratar da shi a masa ƙashe amma ɗan uwanka musulmi ka zo ka firgita shi bai halatta haramun ne mutum ya tsorata ɗan uwansa musulmi musulunci bai yadda da wannan ba musulunci ya haramta mana wannan baya cikin ka'idar kunga musulunci musulunci ya haramta ba a yadda da wannan ba ka tsorata dan ka musulmi to wanda aka hana ka tsorata shi ina da kuma za ka kai ka zubda jininsa tsorata shi ba ta halatta to ina da matsayin da za ka kai har ka taɓa jikinsa ka duke ina da matsayin da za ka kai har kuma ka take shi ko kuma ka harbe shi ko kuma ka sana bom ya tashi yau tabbace ya mutu rayuwarsa ta zama ta ƙare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake koya mana wata ƙa'ida da idan musulmai suka tsaye a kanta to ba za ma a samu wani da zai yi tunani ya kashe dan uwansa ba sai la yushibu ahadukum ala akhihi bisilah kada ɗayan ku ya nuna ma ɗan uwansa makami makamin nan tun daga sanda sanda tana cikin makami sannan takwari wuka bindiga da sauran makamai da ake amfani da su haramun ne musulmi ya nuna ma dan uwansa musulmi ya nuna masa aka yi kaza ya tsorata shi da shi manzala da ya ce fa innahu la yadri la anna ash-shaytana yanzahu fi yadayhi fa yaqahu fi hufatin min Allah mutum ba zai sani ba ya rike makami yana nuna ma dan uwansa makami shedan na iya zuwa ya ziga shi ya zani da shi wannan makamin ya zama ya je ya tarke ya kai ga dan uwansa musulmi nan sai mutum ya je jefa kanshi a cikin wuta ke mutumin da ya tare dan uwansa da takobi ko ya harbe shi da bindiga ko ya taka masa maji ko kuma ya harbe shi da kibau ya kashe shi hukuncin sa hukuncin sa wuta to manzo Allah ta kada ɗayan ku ya nuna ma ɗayan sa makani haramun ne ka rika nuna ma dan uwanka makani haramun Zala da sama a wani hadisi ya ce, man hamala alaina silaha fa laysa minna duk wanda ya zo ya rika makani a cikin ya zo yana nuna makami a cikin al'ummar musulmai yana tsorata musulmai to baya cikin mabiya manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam baya baya cikin mabiyan manzon Allah sama an fitar da shi to ina mutane suka samu su rika yawo da makamai suna tsorata yan uwan musulmai sannan manzon Allah ta sani yace man ashara ila aqihi bi hadidatin fa innal malaikata tal'anu duk mutumin da ya nuna ma dan uwansa makami to mala'iku ba za su wuce ba suna tafi ne masa albarka mala'iku za su tafi ne mai albarka har sai ya aje wannan maharu mala'iku suna jin shi suna kai bakin shi, su ga wani musulmi ya zo ya zo makami yana nuna ma dan uwansa sai su rika la'anarsa Allah ya la'ani wannan da ya zo makamin nan Allah ya la'ani wannan da ya zo makamin ka san ku addu'a mala'iku da gaskiya ce domin mala'iku suna cikin waɗanda suke mana addu'a suna yin tasbihi ga Allah suna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana mu da muke kai sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan marra ahadukum fi masjidina aw fi suqina wa ma'ahu nablun falyumtik ala nisaiha aw qala falyaqbil bi kaffihi an yusiba ahadan min al المسلمين من هذا a al'adar mutane kamar mutanen yamen su mutanen yamen ɗabi'ar su ita ce makaji yadda kan san ana yawo mutum ya rike mutum ya rike hanset yanzu ai hanset da yawa a hannu kuna ne ko da wuya a samu da bai da hanset yanzu a cikin mutane kun ka tara mutane ɗari da wuya ka samu mutum ku ba su da hanset haka ne kuma aka bane lissafi na lissafi na na cika Hantar ta yawa a hannu kuna ne ko haka mutanen yamin suka ɗauki makami har yanzu haka suke wanda suke karatu a yamin za su ba ku labarin da suka taɓa zuwa haka da bindiga da wuka da mashi da duk wani makami da ka sani zuwa wajen su ba al'aura ba ne ba abin koyewa ba ne a fili sai mutum na ka shi da wukarsa nan wajen ya sa nan ma ya sa malamin jami'a da bindiga shi zai shiga aji likita da bindiga shi zai shiga asibiti haka suke su kago da zai suna da gaya wajen na ji buga misali da su ne a matsayin suna da wayewa ko to amma duk da haka ta karye mai haka za ka yi irin wannan da al'adar su ta zama haka sai mu zo sai ce idan hadu ku fi masjidina idan ɗayan ku ya zo sai ya wuce masallaci ka zo bakin masallaci za ka wuce ana sallah manzo Allah sai ya ce au fi sufina ko kuma za ka shiga kasuwa amma kai an zarrabe ka da rika makami wa ma'ahu nablu yana tare da kibau kan yusuf ala ala nifali hatu ya mai cikin cikin kudenta ko cikin cikin cikin cikin kwananta ya mai da ciki kai ya fito da wannan abin tsirara mutane suna kallo au qala yaqbid bi kanfihi ko kuma manzo Allah sun ya ce ya rike wannan abu ya rinke da hannunsa haka ya koyi an musiba ahadan min al-muslimin bi hadi shay domin kada cikin kuskure shi ba ya yi ni ya samu wani musulmi ba cikin kuskure da wannan abin ya dan ya ta samu wani musulmi duba ba ka'idodin da musulunci yake babu game da kita game da ran ɗan adam yadda ake kaffa-kaffa da ɗan adam musulunci yana kamfa kamfa da ɗan adam kamar yadda mutanen da suke yololin kwai ko fiye da haka suke kamfa kamfa mutum ya yi lodin kwai kiran-kiran ya za ka yi kamfa kamfa a wajensa haka shari'ar musulunci ta koya mana yin kamfa kamfa da ran ɗan adam kada a yi sakaci da shi kada a yi wasa da shi duk waɗannan matakai ne da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya koya mana domin me domin mu kiyaye ran dan adam kada mu zama mun yi wasa da ran dan adam kada mu kai zuwa ga inda za a ce mun zubar da jinin dan adam wannan su ne masana bayan haka malaman su na cikin sun tattauna hal alaqatin al'amdi kafaratu mutumin da aka je kisan kai shi zai ka kafara kisan kai da gangan ayan mu ta baya ta 92 ai sai bayani akan kisan kai da kuskure ko to idan mutum ya kisan kai da yarda to akwai kasara a kansa malamai suka ce li ahli da ilm qawlan fi hadhihi al mas'alin. malamai suna da maganganu game da wannan mas'ala fa minhum man qala daga cikin malamai akwai wanda ya ce al-amd a'zamu min an yukaffara fala da fihi kisan kai na gangan da gangan wani ya kashe wani ba kaffara. ba hafa idan wani ya kashe wani sai babu hukuma da za ta masa hukunci shi ma a kashe ko kuma dangin wanda aka kashe mawa suka ce sun yafe masa ai qur'ani ya ce man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yushrik fil qatl innahu kana mawsuha duk wanda aka kashe masa dan uwa to haƙƙin neman jininsa na kan dan uwan dan uwansa shi ke da haƙƙi ya kai ƙara a dokar turawa suna cewa shi ke da lokon tafi shi ke da ƴanci ya kai ƙara ya nemi haƙƙin dan uwansa haka shara musulunci da sa ka'ida to idan waɗannan waliyan suka ce sun yaji kar a kashe musu dan uwa kar a kashe wancan da ya kashe dan uwansa to shin zai yi kafara malamai su wasu suka ce ba zai yi kafara ba ya wuce yin kafara zunubin ya wuce na kafara malamai na farko ce kaga sun hada sun kwatanta shi da abin da ake cewa al-yaminul khamus rantsuwa rantsuwa kana uku ce akwai al-yaminul khamus akwai al-yaminul muakkada akwai yaminul lazim al-yaminul khamus ita ce rantsuwar da mutum zai yi ta akan ƙarya ya san ba haka a ce zai ce wallahi tallahi haka yi to wannan rantsuwar ba ka fara a kanta sai dai mutum ya tuba sai Allah ya ga dama ya tafi ka ko bai ga dama bai ba zai tafi ka. akwai alimin ba aka da ita ce rantsuwar da mutum ya yi ya karfafa ta kuma da gaske sai shi ba zai yi wannan abu ba daga baya sai ya ga ya fi ya aikata abin da ya ce wallahi ba zai yi ba sai ya kafa ko ko ya yi baiwa ko ko kuma ya shirya miskinai guda shida ko kuma ya tufatar da su ko ko kuma ya azumin kwana kamar yadda aya wasu ba ta zo da dare sai rantsuwa ta uku yaminul lahu yaminul lahu a wajen al-imamu shafi ita ce rantsuwar da mutum yake an saba a tsira wallahi tallahi duk labarin da zai baka sai wallahi tallahi akwai wanda shi ya ma saba wallahi tallahi to irin wannan rantsuwar ita yaminul lahu ba a san musulmi yayi ta amma yayi ta ba komai ta ko ta wutar ban abin da ka fara sai dai tuba ta biyu aka ce a yi kafara ita kuma ta uku babu laifi amma an fi son mutum ya bata ba a san mutum ya saba da ba akwai hadisi amma ga shi yana cewa inda kasratal halafi yadruku al-buyut balaqi'a yawan rantsuwa na sa gidaje su zama kwaf su zama su gidajen duk masu su mutu su kare sai a bar gidan su zama kufai amma hadisi bai zo da yanzu ta faɗa muka da man da zira hadisi da gidan san shi to sai waɗannan malaman da farko suka ce idan mutum ya yi ta kai da gangan to ba a fara a kansu sai dai ne da tuba in Allah ya ga dama ya tafi kuma Allah bai ga dama ba ba zai ga mutum daga cikin malamai akwai wanda suka ce ta jibu alaihi kafara ya waje wajaba akan sai yi kafara akwai kafara akan sa an dora masa yi kafara kafara wajiba ne akan yaje yi kafara suka ce saboda hadisin wasila tubul al-asqa wasila tubul al-asqa yace hakan nabi sallallahu alaihi wasallam nafahu min bani sulaym wasu mutane sun zo daga cikin kabilan banu sulai faƙalu suka ce inna sahiba na kad aujaba suka ce ɗayanmu ya yi kisan kai aujaba nan an ya zinta shi domin wajaba daga cikin ma'anonin alwuju akwai A aujaba nan ai a kafa ya zinta jinin wani kun gane ai can Qur'ani yana cewa fa'iza ya faɗi za fa'iza saka idan aka saki dabbar da ake yin hadaya da ita ce ta ba su wajabat a idan sasannin da ya fa'i to ku ci mu yanka mu ci kuma ku ce da talakawa to shi da suka zo suka ce ya rasulullahi inna sahibana aujaba ya ma'aikin Allah dan uwan mu ya zidda jinin wani ya kashe shi قال فليعتق رقبة ويديه أنت بيضة يؤتي الله بكل عضو منها عضوا منه من النار يؤتي الله كي أفضل بكل عضو منها عضوا من النار كي ألا يزم يا فيشي هو تجمع لك تكون ننقو أنت يزم تجنني sai Allah ya zama ya sanya wannan kafara da zai yi inda baiwa ta zama masa ma malamai suka ce wannan hadisi wannan hadisin da'ifi kenan wata magana ta daidai laisa ala qatil al-amri kafara duk mutumin da ya san kai da ganga ba kafara kan sai dai kuma mutane su ne idan aka ce maka na mutu wannan ran zunubin da mutum yayi a duniya sai aka ce ga sakamakon yin a duniya ya fi sauki ba ya fi sauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah karimun Allah madaukakin sarki ne daraja ne mai matsayi ne yana da daraja yana da kima ba zai azabtar da bawansa shi ba manzalin sun ne ce duk wanda aka masa haji a duniya aka ce ga hukuncin zulubinsa a duniya aka masa don ya je lahira shi ke hadisi ne sai ya ku albani ya yi da a cikin sahih jami'i duk wanda ya yi wani zulubi a duniya sai aka ce ga sakamakon su sai aka masa haji ko aka ce kafara ce to ya je lahira a ba zai kama shi da wannan zulubin amma ma bai yi ba saboda haka idan aka ce zunubi kaza ga sa a duniya ko ga sa a duniya ya fi sauki fiye da abin ka ajiye an je lafiya ka tuba in Allah ya ga dama ka karɓi tubarka in bai gina ban ko ba zai karɓa ba shi ne abin da mun ba su gane mun gane so daga mutum ya yi ƙoƙari ya iyakar ya iyakar ƙoƙarinsa wajen kiyaye jinin dan uwansa sau da ka magana ta inganci tunda hadisin da wannan can sun kafa hujja da shi hadisi ne balibi mun gane mas'ala ta gaba da ke da alaƙa da qasdul amd al qasdul kisan kai na da gangan ita ce zai biya idan aka yaje dangin wanda aka kashe sai suka ce sun yaje ka a kashe to je biya diya shine sai malamai al-Imam al-Qurtubi yake cewa ajma'a al-ulama ala anna al-aqila la tahmilu diyat al-amd wa anna hajima lil-jahi malamai sun yi ittifaqi akan cewa duk mutumin da ya kisan kai da gangan to ba ruwan dangin shi da shi a can an ce dangi za su haɗu biya masa ko al masu al-balighuna min ar-rijali ko masu gado da asibiti maza baligai su ne za su biya diya su haɗu da shi wanda ya yi kan da kuskure su biya to amma idan mutum ya kisan kai da gangan to ba wanda ke shi zai biya wa anna hafi da jari wannan da ya je wannan aika aika shi zai biya diyar shi kadai kuma diyarsa mukallafa ba sauki diya ce mukallafa malaman mu na fikihu sun ce biya mukallaza ana nufin ba a yadda ya ce zai biya rabi rabi ba da baki dai zai zo ya biya ta sabanin kisan kan kuskure an ce mana dangi za su haɗu da shi biya a cikin shekaru ko to wannan da gangan ya je ya kashe wani shi zai biya ba ruwan danginsa sannan kuma ba sauki ba za a so ka masa zai biya jiya cikakkiyar jiya wannan miliyan talatin da biyar ɗin da doriya sai zai biya ta shi kadai in fa dangin wanda aka kashe sun ce sun yaki kenan in sun ce ba su san a kashe shi domin an kashe shi ba biya kuɗi domin shi zai biya kuɗin ko a kashe shi ko ya biya biya biya sabu wallafa shi shi kadai zai biya kayan sa ba taimakon dangi mun gane ne to a daɗa wannan aya ko wannan darasin da ke kai malamai sun yi samani kan kasa kisan kai akwai ban da so kasa kisan kai gida uku kamar mazhabin ba. suka ce akwai al-qasdul khata' akwai al-qasdul shubhul khata' akwai al-qasdul 'amd suka ce akwai kisan kai na kurkure wanda muka buga misalan da kwanaki ko wanda aya ta tasa'in da biyu ne bayani akan kuskure suka ce akwai kisan kai na kuskure wannan mun samu lafi ko wa man qatala mu'minan khata'an fa tahrimu qabati mu'minatin wa ismun musaddamatun ila ahlihi illa an yasaddaqa wannan al-asl khata' kisan kai da kuskure ke nau'i na biyu suka ce akwai al-qasl shubun azu akwai kisan kai da ya kama da gargan amma ba da gargan bai mazhabun hanabila aka ce ina misalin alƙasar shubul arzu sai suka ce shi ne sai mutum ya zama makami makamin da a ƙa'ida bai kamata ya kashe mutum ba amma sai mutum ya fiye mutum da shi kamar da kwana masa a kai sai ya mutu suka ce wannan ya kama da ganganci amma ba da ganganci ba ne suka sake buga wani misali suka ce sai mutum ya ɗau takobi shi aniyarsa ba ya yi niyyar ya kashe mutum bane amma niyyar ya tsare shi sai ya tsare shi sai kawai jini ya yanke ta zuba kun sa ka'ida ya ana kisa da kuɗi amma shi bai same shi a makasa ba amma da ya tsare shi sai jini ya ta zuba an jamu suka ce wannan alƙasar shi na amsu kamar misalin sai mai bindiga ya harbu mutum a kafa ai suna faɗa a yadda na karanta suna cewa in sun harbu mutum a kafa ba niyyar kashe shi suka yi akwai wajajen da suke ce musu targeted place a cikin dan adam a kisa in za a kashe mutum dan ake harbar Allah shi kawai wanda ilimin banza ke Mun za akwai ilimin laifuka ko criminology to da a cikin ana bayanin waɗannan sun harbi mutum a ƙafa wai ba tana nufin ya mutu bane to sai suka harbe shi a ƙafa sai ya mutu wannan ma malamai suka ce masa al-qasdu yunkun amdu amma a mazhabin maliki al-imamu maliki ce Allah ne saukar da nau'in kisa ba sai kana ne wannan shi mun amji din kun muna neman kuka muna ina kuka samu Allah ya faɗi kisan kai na kuskure ya faɗi kuma na gaskiya to dan ka imamu maliki a wajen sa kisan kai kana ne ko dai ya zama al-qasr al-khata'u ko ya zama al-qasr na'am ko dai kisan kai ya zama na kuskure ko kuma ya zama daga daga al-imamu malik a wajen sa ba tsakiya mun gane a al-imam malik a wajen da babu tsakiya kisan kai biyu ne ko dai ture ko yanka wannan magana ta al-imam malik ta ce ita ce nan ya zo da ita ce su ne nan ya nassi ya zo da su aya ta zo ta faɗa da su nan su ko san an ce ومن قتل مؤمنا خطأ sai nan kuma ka ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammida kaga sunan ya fito ba inda Allah yake wa man qatala mu'minan shubha amne ko akwai sannan babu hadisin da ya da wa man qatala mu'minan shubha amne babu to da kasa da kai gida biyu ya ci fiye da aka tashi gida hutu ko dai kuskure ko kuma danka kuma dama a ɗabi'un ɗan adam ɗan adam yana da wasu abubuwa da yake aikata kan adam yana da wasu abubuwa da yake aikatawa a dabi'arsa akwai alkhata wa akwai al'amru kuma shari'a musulunci tana tafiya kan waɗannan abubuwa a sallah misali a kasa kasa ana karanta mun sai a ce wa man takallama tahiyan ko sannan akwai aminan ko har a ce mutumin ne magana mai yawa da gangan sanda shi ta ɓaci ko idan ya magana da kuskure ne yawa sanda shi ta ɓaci amma idan ya magana ɗan kaɗan kuma da kuskure sanda shi tana mun gane to ashe waɗannan abubuwan guda biyu su ne shari'a ta san tana da al'amdu tana da al'asau Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare ko da waɗannan su ne abin da malamai suka faɗi a game da wannan daidai gudunan giya kuma insha Allah mun zama wannan ayar kenan ba mu sani ba gobe insha Allah za mu rufe sai Allah kai mu kuma bai gobe shirin da biyar za mu rufe ba mu sani ba Allah ya kai mu za mu iya shiga wata aya ko ko ba za mu iya shiga wata aya ba sai abin da muka ga ya fi cancanta a yi in ana da nasihohi ko jawaban da za a ba mu za mu ba junan mu ba junan mu wasiyoyi to muna ganin mun tsaya a wannan ayin da ta sakin da muke nan? sai Allah ya kai mu kuma muna da rai muna da lafiya a baki sai mu tashi a tafi da mu kuma ba mu bane za mu ci gaba da Allah ya kanta da mu ci gaba da mu ci gaba mun gane in kuma mun ga akwai yiwuwar ayar gaba ba ta buƙatar wasu bayanai da yawa za mu iya fanfake ta a gobe ba kuma ta da alaƙa da ayar da ke gabanta. sai mun mun bayyana to naka gobe yau ta ji wuri ke goban Allah kai mu za mu tiri na bana sai kuma Allah kai mu bari sai mu shiga wannan sanarwa shi ake saboda haka za mu kai hannun insha Allah ko mu karanta tambayoyin da aka rubuta wa mutane mutane ji akwai akwai tambayoyi da yawa da ba mu samu dama karanta su ba wasu kuma za wasu kuma maimaita su suke yi an yi wata tambaya ta wani ta ce mutuwa. ko mu cika maimaita tambayar sannan kuma yau ana neman taimako na masallaci ko na marani na na to yau ana neman taimako ya su kuma neman taimako na da masallaci juma'a wanda suka ba da nasu da su ba da su ƙara wanda kuma su ba da ba su ba da Allah ya taka da alheri wannan ita ce a ƙarshe a wannan ramadan ba wata juma'a da za a sake yi kuma a wannan ramadan din na bana sai kuma Allah kai mu baki su juma'a rana ce mai falala sannan na ta faɗo a cikin kwanaki masu falala masu daraja a cikin wata kuma mai falala mai daraja Allah subhanahu wa ta'ala ya yi biki wanda yake cewa dangane da biyan kuɗin jiya malam kamar yadda ka faɗa idan mutum ya kashe ɗan uwansa da kuskure to zai biya jiya idan kuma ba shi da ita kuma danginsa ba su da ita kuma sai Allah ya sa ya cinci kuɗi masu yawa wanda za su iya isa wajen biyan kuɗin biyan kuma an yi tijiya ba a samu masu su ba to malam ya halatta ya biya sai ya biya da su amma na bin shi bashi ranar da mai su ya zo zai biya su a wani kauli kenan a wani kaulin kuma ba zai yi amfani da su ba domin jiya bashi ne a kan bashi ne a kansa so daga ya zai yi amfani da dukiyar da aka fita ce jahiliya wadancan suka ce wadancan masu wanda suka ce ya halatta ce biya suka ce ai cikin ayyukan baitul mali akwai biya ma waɗanda ba dangin su su ba su da kuɗi biya za a biya musu shi kuma kuɗin baitul mali ai har da kuɗin tsuntuwa ko ba ka rubuci ya ba sai suka ce inda dama kuɗin baitul mali za a kai to ya halatta kenan zai ya amfani da su ya biya jiya wallahu alam maganganu guda biyu kiran da mata ne malam dan Allah ina roƙon a sanya wata a cikin addu'a Allah ya yi mata matsalar da da da ke damunta da da na ƴan uwa musulmai da ta ƴan uwa musulmai gaba ɗaya dan yau tana gaya bai tana cikin wata na biyar kenan mijinta ya ci kusantar ta ta ce tana ta tambayar tambayarsa sai dai ya ce mata ba shi ba shi da lafiya eh, shi ya sa baya sha'awa sai kuma ga shi ya yi auren mata ta uku don ita ce ta biyu kuma nan Allah shi ne masa da gaskiya a dai sa su a a addu'a to Allah ya tafi shi daga cikin wannan yanayi shi kuma mijin ba daga cikin yi ba Allah ya fi sanin abin da ya yi Allah ya fi sanin abin da ya kulla in zalunci ne yake yi yana son ya zalunci mutuwa ya fahimci cewa zaluntar mace bala'i ita mace baiwar Allah ce tana da rauni tana da rauni shi ya sa ga baki ɗaya musulunci ya ce a kula da ita a tausaya mata doki wani doki manzo Allah sun sama ya ga wani ya sa mata shi yana ta tsukudin da ita manzo Allah sun sama ya ce rikhan bil kawai ce kai ya kace wannan tsuguda tsuguda da ita ita ta kamar wani ma take kamar gilas take kasa a hankali ne ita ba. mace a ban kula ce akwai tausayi abubuwan da ke damunta to ya za a ce a sa ta a cikin wannan kanyi a ce mutum yana da mata wata biyar mai kula ta bai tare da ita ba sannan kuma ya ya kawo wannan. ko ya ce bai da lafiya to da bai ce ko bai da lafiya in ka ga da take wannan ya ji tsoron Allah ya bari ba daidai ba ne yin wannan sannan ita kuma ita ta ta san akwai abin da take masa ya ji tsoron Allah ya bari domin rayuwar miji da mata sai Allah abin da kai kake waje ka san abin da ke faruwa ba shi ta to ta bai kamata ka yi shi ba sai dai ka ba da shawara a yi wa'azi kun gane ai a cikin addu'o'in da mutum ya kamata ya rike kada Allah ya sa ka zuga wani ya saki mata sai ka iya ziga shi ya sake ta kuma daga bayan su haka ya faɗa ya ce wanda ne ya ziga shi wanda ne ya sa ne sai ya sake shi ke nan magana ta lalace ka yi ƙoƙarin gyarawa kada ka yi ƙoƙarin cewa su lalace sabab gani sannan zamantakewar mu ta aure tana buƙatar gyara jiya nake kallon malamin Ibrahim da wawa an sa tafsirin da a sun ya ban sha'awa ya ce akwai wani bincike da ya sun gano dalilan rabuwar aure a ƙasar hausa dalilai guda arba'in da hudu ya ce ko ba littafi suka karanta sai littafi za karanta ba za ka gani ba a'a mata suka yi kama tambayoyi ana cewa akwai zawara miliyan biyu a Kano kaga a cikin mutane miliyan goma da ake da su a Kano to mata zawarawa guda miliyan biyu ake Ya ce to lokacin da ya zo hukumar Hisba a matsayin kwamanda na Hisba ya ce to shi wannan adadin ya tsorata shi to da haka cikin abin da suka ba muhimmanci akwai kula da wannan sai suka yi binciken su ya ba su akwai mata ne guda dubu hudu a kan zawarawa to waɗannan matan dubu hudu a cikin su ne suka yi bincike a kan suka samu waɗannan dalilan guda arba'in da hudu da suke kawo sanadiyyar rabuwa aure yake faɗa yake cewa a cikin binciken da suka yi ta kan a duniya bahaushe da bafulatani shi ne na biyu a sakin aure a duniya bayan wata kabila a ƙasar indiya Kuma ya bada ne da ce mummuna da ce mummuna ya ce a cikin zirar da suka yi da mata akwai matar da me yasa aka sake kyautin shi sabulu ko dai mijin ya kawo sabulu guda biyu ba a daɗe ba sake cewa ya ƙare ko kuma a'a ya ce mata shi zai da kuɗin sabulu wannan ya ja wannan tanka tanka har ya a sabulun banza wata me yasa aka sake ki gishiri aniya na ci da gishiri aniya wai ya kai matsayin a saki mace yin wannan dalilan da banza su ne suka tattara suka samu dalilai ko sabubba guda arba'in da wani kuma wannan binciken ɗan ƙasa ne ya yi shi kuma malamin addini kuma ne rike da mukamin gwamnati kuma ahalin sunna bincike ne na gaskiya na adalci kuma binciken na baka da baka ba binciken littafi ba su da ka kula da wannan mu zama muna da takasan nan a gaba da iyalanmu mu zama muna da wuta abin da zai baka ta takaici wani sai ka ake man labari an nan garin abin ya faru matarsa ya yi sun yi shekara da ita uwar gidansa sun yi shekara sun fi shekara talatin amma ya ce ta ba a dace ba sannan ranar da zai suke doya har da kwano. an faɗa mun sunan shi ina faɗa mun sunan shi kuma ya san shi a nan har da gwado wai wurururu ba za su ci gado ba wawa yana shi na na ce mashi wawa ko me ta mashi ai in ya sake ta shi tarakan jamila aka ce a musulunci ko an yi saki a musulunci ba sakin walakanci ake ba mata ba ka sake ta to Allah ne ka ƙarshen rabo aka ce ka mata matai gwaggwadon kudin ka gwaggwadon wadatar ka ka mata matai ka ba ta wani abu Ɗaya mai kuɗi ne ka matar ka ranar da za a kwashe ka ta gama idda a ɗakinka to shi ke nan a je a ɗauko kaya a je ka ji ka je da kanka ka ɗauko ne mai kaya ne ko mai mota ko mai kanta ya zo ya kwashe mata kayan da cikin mutunci ba ka watsu mata kaya ba sannan bayan an yi haka lokacin da za ta tafi in da kuɗi ne tana da wadata a ɗauko wata dubu ɗari biyar ka bata take da Allah an yi a jajaye ka bata matashi kenan mata an bil ma'amuci hakan al-mutaki ne ko hakan al-muslimina masu kyautatawa Allah ne haƙƙi ne shi ne haka to amma ka saki mata wai kana mata gwalo wai ba za ta shiga ruwa sannan shi ƴaƴan su bita su ma duk ƴaƴan su bita ba za su zauna masa a gida ba wanda ta kan shi ya fi wannan wani bala'i ya fi me ta maka wata irin fitina ce ta tsaye ma wannan macen da aka zauna da ita aka yi ko su kowace mata mutuncinta aka karar da ita a cewa a take ta ko bayan wannan lokacin ko a mata wannan wadatanci wanda an kai matsayin da haƙuri kawai za a yi da juna ko da ma za ta ke masa ne ta ce ta yafe masa ba siyasa ita ita ba ga shi ne da wata sha'awa a lokacin mai A wani shekara talatin a shi an yi wannan a a ta musulunci musulman da mutane da ke kirarin cewa su suna su musulmai ne a ce a cikin da ake wannan bayanin ka ki mace ka mutunta ta kamar da ita gidansu ta a dakin ka aka ce mata gidda in in kin ba saki bane na ko in saki ne na kore to tana da haƙƙin kai za ka ci gaba da shi da ita wajibi ne ka ba ta wajen kwana wata rana kila ta shirya ta yi wanka ka ta burge ta shi nan ka ce ta dawo ne ko kamar da wani mutum shi ta dawo ne a cikin kwanakin da bata gama idda ka gama ba baka dawo da ita ba baka da bukatar ka dawo da ita nemo ne mota ya fashi mata kayan jere da yake gidansu akwai da yake gidansu cikin mutunci ka ɗauko wani abu na matashi ka bata in kai talaka ne ka ɗau kila a tabba ka bata ko kila ka ɗau dabbobi ka bata ko kuma ka bata wasu da za ta iya dan jari da su amma ka zo kana fiyu kana wadakanta ta wai ba za ta shiga domin ta da 'ya'yanta to ko ita ba ta shiga ta sun da 'ya'yanka kai ka haife su. Mala abin da yake damuna shi ne rikicewa a alwala. wanda ya kai ma har ina tunanin ko da ciwo ne a kai da shi ta malam idan ciwo ne mai mafita idan ciwo ne ba ni ta domin daga waje daga waje ɗayan ciki na nake jin tasowar haka kuma ina shan magunguna amma Allah bai sa na samu tattara, malam ina neman fatawa dangane da wannan al'amari to min haddin fatwa a addinance In wannan ka ɗauka ko da alwalarka ta karye ka ji wannan ribin ta fitan maka ko kuma abin da ke fito maka ya karya maka alwala ka je ka ji gaba da sallar shi dan ne yake sanya maka wasa da addinin ka. wannan al-imam al-qayyim mun sha bayanin sa yayi bayani mai to a cikin littafin da lahsa yayi bayani mai to kan da'ul wasu ce ciwo ne na waswasi Ya mai da wasu zama mahaukata wasu sai na hauratar da mutum wani sai ya je bayi awa biyu yana bawa da ya zo ya gama ya tsarki zai sa wani sai shi kawai wani bawalin ya sake zuwa ba bawali ba ne zuwa shi ta ne kawai da masa wasa da ibadarsa a da sallah an kira sallah ya shiga bayi a tada sallah a gama sallah da yana ta a kuɗe wannan bala'i in ka biya masa shi kenan sai ya lalata kawai ka kyale shi da ka gama bawalinka shi nan kawai yi tsarki shi nan abin da kake tsammanin ko da ka ji ya zuba kai ya zuba in kuma ciwo ne ka tabbatar ciwo ne ka je wajen likita ka faɗa masa matsalar ka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi Allah ya yi albarka a cikin rayuwarmu ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu da zuwan kasashen musulmai ya tara musulunci da sharrin makiyarsa ya yi albarka ga 'ya'yanmu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna cikin bayi a cikin wannan watan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da mu Allah subhanahu wa ta'ala